Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 25, 21 da 16. Masu raron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalal sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kwamasi na kasar Ghana. Dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mutane ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi goma ga watan Satumba shekara ta dubu goma sha bakwai ni ne sarfila hashin gumel tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai Guguwar Irma ta ritsa tsibirin jihar Florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai ƙarfi bayan barna da ta yi a tsibirin Caribbean. Adadin mutane da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar Mexico ranar Alhamis da dare ya kai akalla 90. Kana maharan Rohingya sun sanar da tsagaita wuta na wata guda domin a iya kaiwa waɗanda tashin hankalin ya shafa agaji. To kanan labaran kenan aka ji. Bayan taron da shugabannin Yarabawa a Najeriya suka gudanar inda suka tattauna matsayar su kan kira ga sauya fasalin Najeriya, ko me taron ke nufi? Tunda ya kasance bahaushe ne ke shugabancin kasa, hmm. to sai an da waɗannan tarurruka da sauran su sannan ake samu kuma wani abu da za a iya samu. Hakika ni babu ne son a raba kasa ta cikin su wayen siyasa na suke tayi domin su samu babban rabu. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gudanar da wasu muhimman fannoni har guda hudu a kasar. Kun san demokradiyya ba za ta inganci ba, in lallai ba a ba wa ƙananan hukumomi ba 'yancin da za su tafiyar da ayyukansu. Haka kuma muna ɗauke da wani rahoto na musamman kan babbar kasuwar birnin Jos wadda ta ƙone shekaru goma sha biyar da suka gabata. Daga nan kuma sai maimaitin shirin duniyar Amurka na Muhammadu Lalo, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Guguwar Irma ta ratsa tsibirin jihar Florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai karfi bayan barna da ta yi a tsibirin Caribbean. Yanzu haka dai guguwar mai karfin maki hudu tana dosar yammacin Florida inda mai yiwuwa ta adi a jihar da bata fuskanci guguwa mai karfi haka ba a cikin shekaru. ana hasashen cewa gurguzar za ta ƙara ƙarfi yayin da ta isa naples da fort myers da kuma ta wuce zuwa birnin tampa gwamnan jihar florida rick scott ya ce na damu matuka game da waɗanda ke zaune a wannan yanki adamin mutane da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar mexico ranar alhamis da dare ya kai akalla 90 bayan da ma'aikatan gaggawa a jihar Ozaka suka ce an tabbatar da mutuwar mutane 71 a jihar kaɗai. Akalla mutane goma sha biyar ne kuma suka mutu a jihar Sierpes da ke makwabta bisa ga hukumomin jihar yayin da aka tabbatar da mutuwar waɗansu mutane hudu a jihar Tabasco a arewaci. Ana ci gaba da ayyukan jin kaya kudancin ƙasar inda mutane da dama suke fargaban shiga gidaje da suka yi rauni domin gudun kada ƙaramar girgizar ƙasa ta sa su rushe a kansu. an ji ƙarar girgizar ƙasar a birnin mexico da kuma guatemala mazauna babban birnin ƙasar mexico kuma sun rika fita tituna da gudu da dama sanye da rigunan barci kaɗai suna fargaban cewa ginin zai ruguje mahara rohingya a myanmar sun yi kira da a tsagaita wuta na tsawon wata guda faru daga yau lahadi domin a iya kaiwa waɗanda tashin hankalin ya shafa agaji. gaji mayagan kungiyar da ke kiran kanta Arakan Rohingya Salvation Army ko kuma ARSA a takaice sun kaddamar da hari ne kan ofisoshin 'yan sanda da dama da kuma wani barikin soji watan da ya gabata abin da ya haifar da rasa matsugunan sama da mutane 100 wato 300 a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar jiya asabar ta yi kira ga kungiyoyin agaji su ci gaba da agazawa waɗanda rikicin ya shafa ba tare da kula da bambancin ƙabila ko addini ba a lokacin tsagaita wutar. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty ta ce Myanmar tana kaiwa Rohingya hari da gangan ta wajen binne nakiyoyin ƙarƙashin ƙasa akan hanyar da 'yan gudun hijira suke bi su ƙetara zuwa Bangladesh. kungiyar kare hakkin bil'adaman ta ce nakiyoyi da aka binne karkashin ƙasa guda biyu sun tarwatse yau da suka hada da ɗaya da ya yi wa wani matashi lahani a kafa lokacin da yake kiwo kusa da kan iyaka tsagaita wutar ta zo ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ne ke hale ta tunashe da nyamar cewa yayin da washington ke goyon bayan ɗaukar matakin kwantar da tazoma a jihar ken da ke arewa maso yammacin ƙasar tilas ne a agazawa masu bukata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kashe mutane aƙalla uku waɗansu goma sha uku kuma suka ji raunuka bayan da wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani shagon sayar da shayi a garin Bayelwen da ke tsakiyar samaliya 'Yan sanda sun ce an kai harin ne kusa da shalkwatar gudanar da lardin Belewen. 'Yan jarida uku kuma suna daga cikin waɗanda suka ji raunuka. Birnin dai da ke tazara kilomita 345 da ke arewacin Magadishu shine babban birnin lardin Hiran. kuma a nan ne sansanin dakarun kasashen afirka na djibouti da ethiopia suke an kai harin ne kwana ɗaya bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya sanya riga da aka wa nakiyoyi ya kai hari a gidan cin abinci a baido ya kuma kashe mutane biyar da suka hada da ma'aikatan jin 'yan ƙasar somaliya biyu daga ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta fitar da rahoto da ya nuna cewa kimanin mutane takwas suke kashe kansu kowace shekara a cikin ayyukan ranar shawo kan kisan kai hukumar lafiya ta duniya ta ce a yau ana jaddada rawar da kafofin sadarwa za su iya takawa ne wajen rage kisan kai. Hukumar lafiya ta duniya ta ce akalla mutum guda ke kashe kansa a kowace daƙiƙa arba'in a faɗin duniya. Ta ce kisan kai shine na biyu a sanadiyar mutuwar mutane tsakanin shekara sha biyar zuwa ashirin da tara. Hukumar ta kuma bayyana misalin irin rawar da kafofin sadarwa za su iya takawa wajen shawo kan kisan kai ta irin yadda suke ɗauka da gabatar da waɗannan rahotanni bisa ga cewa hukumar rashin kula yana wato yayin gabatar da irin waɗannan rahotanni na iya sa waɗansu su kwaikwaya ko kuma ya azaza barazanar cibiyar lafiya ta ruwaito cewa galibi mutane na kashe kansu ne da maganin kwari ko kuma bindiga ta ce za kuma iya magance mace-macen ta wajen toshe kafar samun waɗannan hanyoyin kisa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla a ranar Alhamis inda ta gabata ne shugabannin yarbawa a Najeriya su gudanar da wani babban taro inda suka tattauna matsayarsu kan kiraye-kirayen da ake na cewa a sauya fasalin Najeriya. Kan haka ne wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol ya tattauna da mai fashin baki Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto. to wannan abin ai ka san dama a siyasa irin ta Najeriya da kuma kasashen Afirka wannan abin ba sabo ba ne. Duka maganar siyasa ce. Ita ce abin da a siyasa shine idan an ka burkuce ruwa eh to sai kiyi shi ta so a kama irin wanda ake so. Idan ka tuna lokacin da aka yi zaɓe lokacin da baban gida shi na shugaban kasa, ai kana tuna har rediyo sun kafa mai suna rediyo Kudurat. Hmm. Kuma sai kungiyoyi daban-daban. To kuma sakamakon wannan abin shi yasa nake gani a arewa gaba ɗaya ta yarda da cewa mulki zai koma kasashen yarbaha. Hmm. Mayanzu guda biyu ɗin katuna sannan kowace su guda ta sai da olu guda kuma ta sai da olu. Watan duk ko ina dai ga ma duk inda an ka faɗi za ta ya. E to ko yanzu da wannan tafiya ce tun da ya kasance bahaushe ne ɗan arewa musulmi ke shugabancin kasa To sai an yi da waɗannan tarurruka da sauran sauransu sallah ake samu kuma wani abu da za a iya samu. Hakika ni babu mai son a raba ƙasa duk cikinsu wayan siyasa na suke tayi domin su samu babban rabu. Farfesa gashi har shugaban kungiyar eh, Ibo waton ta Ehanezo Ndibo Ondo. Ta, wato Chief John Ondo ya zo wurin wannan taro da aka yi a Ibadan. To wannan yana nufin kenan Ibo da Yarba sun haɗa kai kenan? Ai yanzu in kace ce ta ka zaɓe ƙasa su ai ba hicin zaɓe. Wannan duk siyasa ce ta takarda da ta jarida. Hmm. kuma haɗin kai ne sun tafi na siyasa ba haɗin kai babban na siyasa in ka dubi wannan gwamnati akwai haɗin kai tsakanin yarbawa da hausawa in ka duba kwarai da gaske na haɗin kai na gaskiya cikin ka dubi mukamin gaba ɗaya su kana iya gani haka nan. to farfesa babu wani bahaushe ko ɗan arewa da ya zo wannan taron. Eh, to wannan me yake nufi kenan tunda akwai haɗin kai tsakanin ɗan arewa ko kuma hausawa da su yarbawa sosai da sosai. ai ba a gayyaci wani bahaushe shi zo wannan taro ba su waɗannan da suka zo waɗannan tarurruka so ko daga ƙasashen yarbawa ka ga Obasanjo a ciki. A'a eh, amma akwai ɗiyar Chief Obafemi Awolowo tana wurin. Gwamnan nawa ya zo. Ba zan iya ga ko gwamnan ne ba amma akwai gwamnoni wajen. To ka kida ya ta gani ba duka gwamnonin kasashen Yarba suka zo ba. Siyasa ce irin ta 'yan boko kamar yadda nake ce maka a burkuce ruwa. A tauna tsakuwa domin haya ta ji tsoro. To farfesa ba ganin irin wannan zai kai ga a yakin ba sasa ko shitar da wata tashin tashina. Ina tabbatar ma dukkaninsu da taron su babu mai bukatar a yi yaki cikin su ba mai bukatar a raba kasa da duka ƙarya suke yi siyasa ce su samu babban rabo su samu mukamai a samu da an kai wani tsari wanda yake su da jama'a za su iya samun makansu babban rabo iyakar ta kenan. To farfesa ga majalisun jihohi ga majalisun tarayya me yasa ba su kai kokensu ga majalisu domin a yi abin da suke so. Saboda dama ba ka'ida sun ka bi ba ba kuma ka'ida suka son su bi ba. Hmm. Inda da gaskiya suke yi suna da wakilai a majalisu na tarayya suna da wakilai a majalisu na jihohi kuma sun san abin da tsarin mulki ya tanada da wannan hanya za su. Fesa ai su yarba suna cikin waɗanda suka zaɓi wannan gwamnati sosai da sosai. Ba ma ba ma suna cikin da suka zaɓe ta ba suna cikin waɗanda suka addumu dumu. Mm, Ayyukan mm. da ma'aikata kuɗi su ne mm. ma'aikata ayyuka su ne. ma'aikatan gidaje su ne ma'aikatan lafiya su ne ma'aikatan sadarwa su ne ina iya lissafa ma zai yawa su ne to amma in suna son kuma waɗannan mukamai su ci gaba da rike su su ma ai sai an janjan to farfesa yan haka ne su ba su gudun su rasa waɗannan manyan manyan mukaman da suke da rike da su a tarayya ba su gudun su rasa su domin har gobe in zaɓe ya taso sannan kowa zai san gidan Umar Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal a wani yunkurin ba ƙananan hukumomi ƙwarƙwaryen 'yancin cin gashin kai gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakin mayar da al'amuran gudanarwa wasu muhimman fannonin jin daɗin rayuwa da walwalar jama'a ga ƙananan hukumomin. Wakilin murya Amurka a mai Sullamu Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. fannonin da suka hada da ilimi ruwan sha kiwon lafiya da muhalli su ne waɗanda gwamnatin nijar ta yanke shawarar damkawa shugabannin ƙananan hukumomi nauyin tafiyarwa kamar yadda firaminista birjira fini ya mika takardun da ke tabbatar da hakan a yayin wani bikin musamman domin mutunta tsarin bayar da kwarekwariyar 'yancin cin gashin kai da demokradiyyar ƙasar ta yi tanadi mahiru lugari shine shugaban majalisar karkarar difa kun san demokradiyya ba za ta inganci ba in lallai ba a ba wa ƙananan hukumomi ba 'yancin da za su tafiyar da ayyukansu tunda su kaɗai ke ba da dama a cikin karkara a cikin jiha mutane su taru su hallara su yi maganan abin da ya dame su na yau da kullum yau murna muke tunda wannan ba ƙarama kokuwa ba ce wanda muka ɗauko tun daga 2011 shugabannin ƙananan hukumomi na matsayin jami'an hukuma mafi kusa da talakawa saboda haka ake ganin su tamkar waɗanda suka fi kowa sanin bukatun al'umma dalili kenan da ake kyautata zaton matakin damka al'amuran gudanar da waɗannan fannoni hudu zai ba jama'a damar morar arzikin ƙasa fiye da da gaban nan talakan da yake wani ƙauye na nijar ba sai ya kiraye wani minista ba ya ce garinsu a mashirijiya kenan tunda yana da komin kuma yana da region kenan yana inda zai kai kukan shi a yi mishi wannan abun ta fannin lafiya haka an ba mu 'yancin da daman da za mu sa ido sau da kafa mu diba a cikin fannin lafiyan nan me ya kamata wa talakawa wanda za su ji daɗi kenan kun ga abin da suke so kowane shekara sai mu ma mu sa shi cikin kundi na tsarin kuɗi da ake kashe na shekara sai dai masu rajin kare demokradiyya irin su abba gana wakil na cewa samun nasarar wannan tsari ya danganta akan wasu matakan da suka zama wajibi gwamnatin tsakiya ta ɗauka. kananan hukumomin nan suna da problem kin mahikaci ya kamata a yi renforcement da kapasite kuma banci haka akwai matsalolin kudi kuma akwai aikin da ya kamata experimente zai je ya koya ma mutanen da suke aikin sannan gwamnati ta bar tabarma different commune amma in hukumomi suna aiki da mutanen da ba su taba aiki ba bisa kamar contabilite da sauran shi kilka kudi ma ba su iya ba don ya kamata gwamnati ta shigo ta ba da karfin sanin aikin korewa aikin kabin hukumomin su fara tafiya da kafansu. Matakin da ke matsayin na share fagen sakarwa ƙananan hukumomi ragamar gudanar da fannonin jin daɗin rayuwar al'umma na zuwa ne a wani lokacin da gwamnatin Nishar ke shan matsin lamba daga jami'an fafutuka da 'yan hamayya a kan maganar shirya zaben kansiloli ta yadda za a maye gurbin magadan gari bayan shuɗewar wa'adin mulkinsu a shekarar 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida sulamun Barma, kusan shekaru goma sha biyar kenan tun lokacin da babbar kasuwar Jos ta ƙone kurmus. Hakan ya sa wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto na musamman kan kasuwar. Babbar kasuwar Jos wanda aka fi sani da kasuwar Terminus shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Filato Joseph Gomwok wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja janar Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta 2985. A shekara ta 2002 wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinna wa katafaren kasuwar wuta Kasuwar wanda a lokacin ba irin ta duk faɗin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata. A yanzu ta kasance kango in banda tarin ƙazanta duk da cewa tana tsakiyar birnin Jos. Alhaji Muhammadu Awal mai sai da zannuwa ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta kone. Mun waye gari kasuwa ta samu gobara muka zo muka tarar da dukiya tana ce aka hana mutane shiga to daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba ina mutane za su sa kansu to kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita wasu suka bar gari wasu kuma suka canja matsugunne wasu kuma suka canja wajen zama. Gwamnati tana tunanin gyaran wannan wannan kasuwa kana ga kamar gyaran kasuwan zai zama da fa'ida duk inda aka ce gyara to ya bambanta da rashin gyara in aka gyara guri ya zama an ƙara ci gaba wanda da ba sa zuwa za su ci gaba da zuwa wanda da ba su da jari za su nemi jari su zo a yi kasuwanci da su shi gyara daban yake da rashin gyara da abin da aka ce a gyara to ya zama kusan dai an taimaka wa kai ne kuma ta karkashin nan gwamnati ma za ta sami kuɗin shiga amma in ba a gyara din ba to kayanta ne ba za mu tilasta ta mu ce sai ta gyara ba amma aka gyara din zai zama alkhairi gare ta zai zama alkhairi ga al'umma zai zama alheri kuma da jiha gaba daya A hira ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar. Kafin mu shiga gwamnati mun yi kamfen mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwar Har yanzu ba mu bari ba, mun yi nisa an riga an sa kwamiti yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman wa'anda za su zo 'yan kwangila wanda suke so su zo su yi mana ginin wannan kasuwar kasuwan ta fi karfin wanda za ce gwamnati za ta fara gini muna son mu haɗa hannu da 'yan kasuwa. A shekara da ta gabata ne gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin kasar Birtaniya, Rotin International Limited tare da haɗin gwiwan Synergy Associates Consortium suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar. Kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau Ezekiel Daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta Jos. nazari wanda za a yi za a gan in za a yi kasuwa a wajen me ya kamata shaguna nawa yadda motoci za su saya a gan gidaje a duka waje a kowanda za a rushe saboda a kar a samu cunkusu don ba za mu iya mu gan mutanenmu musamman yan mu yan kasuwa suna nan suna zube kowane rana a kore su gashi in ruwa ya zo ya duke su ga rana ga komai at least in suna da inda za su fake ya fi mana a yi hakuri inda akwai kuɗin ne yanzu muna son ma inda son samu shi gwamna da tuntuni ma mun gama yin kasuwan nan. na zanta da wani shugaban al'umma alhaji lawal baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar ba karamin asara bane gaskiya domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar Plateau kaɗai ba jihohi ma makwabta suna shigowa kuma yanzu ya kamata gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a gan gaba saboda musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya shiga wani irin yanayi ta bangaren man fetur yanzu ana diversifying ne ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin ƙasa ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba musamman in yi la'akari da halin da Dubai take ciki yanzu ba ana zuwa Dubai bane dan kallon ƙasa gari kyan guri a'a ana zuwa ne dan kasuwanci China idan mutum ya duba shekara talatin da wani abu da ya wuce baya China ba kowa ba ce amma hakan kan harkar kasuwanci yau kowa bukatar sai je china sai da sayarwa kuma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ɗauka misali musamman na chinese din nan mutane ne da suke da sama da ɗan adam biliyan ɗaya da wajen ɗari bakwai ko da ɗari shida kuma su dogara da komai sai da harkar kasuwanci nan da kere-kere sauraka ina kira ga mai girma gwamna ya duba maganan alkawarin na kasuwa ya yi kokari ya cika tashi zai taimake shi kuma zai shiga cikin tarihi tunda yanzu an samu abubuwa na ci gaba a karkashin sa da yawa musamman zaman lafiya idan ya karfafa shi musamman na gina kasuwar nan zai rage musamman rashin aikin yi ga matasa sannan kuma kuɗin shiga zai yi karfi a cikin jihar Filato. Shi ko wani mai kare hakkin 'yan adam Mr. Kichime Gotau ya ce kamata ya yi gwamnati ta mai da hankali wajen gyaran kasuwar masu sa hannun jari daga kasashen waje da suke da niyan plato saboda kyan plato babu wani abinci da yake turai na europe ko america da ba za a iya gwada shi a plato ba saboda haka masu niyya da hannun sa hannu a jari suna nan ɗewa amma kuma har ila ce kasuwa ultramodern market babban kasuwa na zamani irin na garin jos a ce har yanzu bai dawo ba gaskiya bai yi kyau ba abin jira a gani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata lokaci ne kadai zai tabbatar zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to ma da da zainab babaji to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 21 na safe ga shirin shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan takaddama da ke ci gaba da zafafa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan a karo na shida lamarin da ya janyo kakkausar suka daga wasu shugabannin duniya. Sunana Mahmud Lalo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan wannan da ma wasu batutuwa. ta farkon makon ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan gwajin makami mafi girma na nukiliya da kure ta arewa ta gwada jim kaɗan bayan da ta ayyana cewa ta kammala aikin mallakar makekin makamin ƙare dangi na bom ɗin hydrogen nikki haley ita ce jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta kuma yi ƙarin bayani dangane da abin da ya gudana a taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar The United Nations Security Council has spoken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi abin bazata inda ya yi magana da murya ɗaya a kan batun Koriya ta Arewa. Wannan abu ne mai kyau. Sai dai duk da cewa an daɗe ana wannan yunkuri har kusan tsawon shekaru 24 shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa sai ci gaba yake yi tare da zama abin barazana. Yanzu har suna iya harba makamai masu linzami da kan iya ƙetare Japan. Suna da makamai masu linzami da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Yanzu kuma suna ikirarin suna da bom ɗin hydrogen na kare dangi ina so na faɗa wa mambobin wannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tura fa kai bango to ce dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka take saran ran za su iya takawa koriya ta arewa burki akan wannan tsurar barazana da take nunawa duk da kuma cewa amurka na zargin china da jan kafa wajen takawa koriya ta arewan burki a makon da ya gabata china ta kakaba wasu takunkumi akan ƙasar kasar sannan a taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi na gaggawa bayan wannan gwaji da koriya arewan ta yi na baya-bayan nan jakadan chenan a majalisar liu jay ya sha wannan alwashi al'amura a yankin tekun koriya na ƙara ƙazancewa akai-akai ya zama dole a kawo ƙarshen wannan takaddama cikin lumana saboda china ba za a taɓa bari a tsunduma yankin na tekun koriya cikin yaƙi ba China will never allow chaos and war on the To Amurka dai kamar yadda manyan jami'an take ci gaba da nanatawa za ta iya ɗaukan kowane irin mataki da ya kamata ta ɗauka domin saita kore ta arewan a kan layi. Amma kamar yadda masu lura da alamara ke nunawa ƙasashen da ke yankin ba sa so a ɗauki matakin soji a kan kore ta arewan. Na kuma tambayi masani a fannin hudu ƙasashen duniya Malam Hafiz Sa'id da ke zaune a ƙasar Iran. shi me yasa kasashe irin su japan da china suke so a bi hanyar laluma wajen shawo kan wannan takaddama lura da cewa barazana ta korea ta arewa ta fi fuskantar su su kansu japan da koreya ta kudu a kwanakin baya watannin baya lokacin da tension yawa su da kansu ne suka nemi america ta sassauta kada a kai wani kada a yaki tashi domin idan yaki ya tashi to fa koriya ta kudu japan da america da ke japan an jefa nukiliya ya nufa an jefa wa fa ita japan ne kuma ita japan ta ɗanɗani sa da raɗaɗinsa a shekara saba'in da suka wuce wanda tashin farko guda ɗaya kashe dubu casin ya kuma ƙara da ɗari da hamsin na biyu sake kashe wajen dubu tamanin a ƙasashe a garuruwa daban da musu haka ta san zafin da ake nufi da jefa wa mutum ne kila balantana na yanzu ya fi da karfi sosai kowa ya sani ba za a hada ba so da haka su da kansu suka nemi tension ɗin ya yi ƙasa to idan an jefa kowa za a jefa ba amerika za a jefa ba ita ba kuwa ce a taka in an yi mata wani abu mai zafi shi ne wannan jiragen ruwan nata a riga a baje su kuma wannan bai zama komai tun da ba kan soil ɗinta ne ba a kan ƙasar ta ne wannan yana daga cikin abin da suka nuna damuwa a kai su suna ganin kasashen su ne za su ci ba amerika ba. da wani labari na daban amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure takwas mafaka waɗanda ba su da takardun izinin zama shirin da kan hana mai da su su. ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan amurka sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba in ji jami'an ƙasar ta amurka shugaban amurka donald trump ne ya amince da soke wannan shiri amma kuma ya sa babban attorney general jeff session ya fito gaban manema labarai a ranar talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai cike da takaddama Cesar Vargas lauya ne da ke cin gajiyar wannan shiri na daka. A matsayina na lauya wanda ke cin gajiyar wannan shiri na daka zan iya rasa lasisi na na aikin lauya na izinin yin aiki zan kuma iya rasa lasisin tuki. David Abraham farfesa ne a makarantar koyar da aikin lauya a Miami ya kuma ce akwai bukatar a yi hattara. Akwai akalla mutane dubu takwas waɗanda rabinsu suna zaune ne a Texas da California waɗanda suna matuƙar taimakawa al'umma suna ci gaba da karatunsu suna aiki a rundunar sojin Amurka suna rayuwa mai inganci saboda waɗannan abubuwa da na lissafa. ina ce su ne ake so mutum ya samu saboda ya zama mutum nagari gabanin ya soke wannan shiri shugaba trump ya yi alkawarin cewa za su nuna sassauci za mu nuna tausayi shirin daka batu ne mai cike da sarƙaƙiya yanzu dai majalisar dokokin amurka na da watanni shida ta ɗauki mataki idan har tana so masu cin gajiyar shirin na daka su ci gaba da kasancewa a nan amurka masu haro da aka makawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin lokacin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka tallafa aka haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gai da mahmud kafin mu karkare shirin ga girista dawo mana takaitattun labaran duniya. guguwar yar mata ratsa tsibirin jihar florida da safiyar yau da iska da kuma ruwan sama mai karfi bayan barna da ta yi a tsibirin caribbean yanzu haka dai guguwar mai karfin maki hudu tana dosar yammacin florida inda mai yiwuwa ta ta'adi a jihar da bata fuskanci irin guguwa mai karfin haka ba cikin shekaru da dama ana harsashen cewa guguwa za ta kara ƙarfi yayin da ta isa naples da fort myers da kuma wucewa zuwa birnin tampa adadin mutanen da suka rasu a gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a ƙasar mexico ranar alhamis da dare ya kai akalla 90 bayan da ma'aikatan gaggawa a jihar osaka suka ce an tabbatar da mutuwar mutane 71 a jihar kaɗai akalla mutane goma sha kuma suka mutu a jihar Cephas da ke makwabta bisa ga hukumomin jihar yayin da aka tabbatar da mutuwar waɗansu mutane hudu kuma a jihar Tabasco a arewaci. ana ci gaba da ayyukan jin kai a kudancin kasar inda mutane da dama suke barkaban shiga gidajen nasu da suka yi rauni domin gudun kada karamar girgizar ƙasa ta ritsa da su. To madalla masu mu da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe agogon Najeriya da Nijar wato karfe biyar agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da ciki shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. yanzu a madadin Grace Alheri Abdulrahman ta na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Diodo ne wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos. Nisar fil hashin kuma da ke cewa sai mun sake haduwa Salamu alaikum.